بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكتب الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لا سيما الكتاب لا سيما الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو الشريعة التي جاء بها فإنها قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع يعلمون وقد جعل قوام الأمر بالإخلاص لله والعدل في الأمور كلها تعالى وأقيموا لمسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 hudu ga watan jima'a al'ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan uku miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka na bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhi da bayani game da sakon da ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya tura wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisun mu na 57 a jerin gwanan masallaci mai tarin albarka wannan shine 171 idan ba manta yana kan gabar bayanin abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi na tauhidi kadaita Allah ta'ala da bauta masa da ainihin haramcin a ɗauki wani abu da yake hakkinsa ne a ba wani ba Allah ba wannan shine addinin da annabawa duka suka zo da shi ba wani annabin da ya zo da wani addini sabanin wannan annabawa da manzanni gaba ɗayansu Allah ta'ala ya aiko su ne domin su isar da saƙon Allah wannan shine martaba da daraja da Allah ya ba su ba a ba su matsayin su zama bayan Allah ba ba su zama wato alloli ba waɗanda za a bauta musu ba Allah ba wannan ba ba wani annabi da yake da wannan matsayi matsayinsa shine matsayin al-muballigh wanillah mai isar da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi don haka babu wani annabin da ya taba cewa bauta masa to tunda babu wani annabi ko wani manzo da ya kai wannan mataki na abauta masa tun daga farkon annabawa da farkon manzo da Allah ta'ala ya taɓa turowa a doron ƙasa annabi Nuhu alaihi salam har zuwa manzo na ƙarshe cika makin annabawa kuma afdalul khalqi ajma'in annabi musallallahu alaihi wa alihi wasallama babu wani wanda ya taɓa yin da'awar a ɗauki haƙƙin Allah a bashi ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون saboda haka babu wani annabi da ya kira zuwa ga bautawa kansa sai dai bautar Allah shi kadai sannan malam ya kawo mana ayoyi waɗanda suke magana akan tabbatar da ceto ranar gobe kiyama da ceto gaba ɗaya na Allah ne babu wani wanda zai yi ceto ranar gobe kiyama sai da izinin Allah kuma ba kowa ne ya cancanci a cece shi ba sai wanda Allah ta'ala ya ga dama ya yarda ya ba da izinin a cece shi mala ya ce wa ta'ala man zallazi ya shafa'o inda hu illa bi izini wane ne ya isa ya yi ceto a wurin Allah sai da izininsa wa ƙala ta'ala hakanan Allah ta'ala ya ce wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a mala'iku da dama waɗanda suke sammai da ƙasa cetonsu ba zai wadatar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ta'ala ya yi izini ga wanda ya ga dama kuma ya yarda a cice shi wa ta'ala hakanan Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa yin ceto sai ga wanda ya amince ya yarda wa Allah ta'ala ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu babu wani ceto da yake amfani a gurin Allah sai ga wanda Allah ya yi masa izini waɗannan ayoyi dukkansu sun kunshi tabbatar da ceto rana gobe kiyama amma da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko Allah ta'ala ya yi wa shi wanda zai yi ceton izini a ba shi izini a ba shi dama da ya yi wannan ceto din sharadi na biyu a yarda da wanda za a ceta Allah ce ya yarda da wani ka cece shi waɗannan sharuɗa guda biyu sune abinda ayoyin suka nuna aya ta farko man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne mai zai yi ceto a gurin Allah illa bi idnihi sai da izininsa wato babu wani wanda zai yi ceto a gaba ga ubangiji ranar gobe kiyama sai wanda Allah ta'ala ya bashi izini kaga anan an kore a yi ceto ba da izinin Allah ba sannan an tabbatar yin da yin ceto da izinin Allah ayar ta kunshi kore ce duk wani ceton da Allah bai izini da shi ba sannan ta kunshi tabbatar da ceton da Allah ya yi izini da shi a shi kaga ceto ba iri ɗaya ba ne iri biyu ne akwai ceton da wasu suke awar za a same shi shafa'a wace wasu suke da'awa cewa akwai ta a gurin Allah akwai ta a ranar gobe kiyama waɗanda suke bauta musu waɗanda suke wa bauta za su yi musu wannan ce ta ranar gobe kiyama to wannan Allah ya kore shi sai kuma tabbatar da ceto wanda shi kuma yana ƙarƙashin izinin Ubangiji da Allah saboda haka magabata na kwarai suka yi ijimai akan tabbatar da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama da ceton annabawa da salihai annabawa da manzanni da salihai su ma za su yi ceto da gobe kiyama kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zai yi ceto wato kungiyoyi uku aka samu ƙungiya ta farko ƙungiyar masu tabbatar da ceto ba bisa ka'ida ba waɗanda suka wuce iyaka wajen tabbatar da ceto ya zamana suna ganin cewa duk abinda da suka rike ba Allah ba zai cece su ranar gobe kiyama kamar mushrikan farko waɗanda suke cewa sun rike abinda suke bautawa da nufin su masu ceto a gurin Allah da kuma waɗanda suke masu masu bida'a to yan bida'a waɗanda su kuma suke rike wasu suka ce waliyai ne suke yi musu abin da Allah ake yi wa da sunan za su cece su gobe kiyama ko kuma suke yin abin da suka ga dama da da suka ga dama a duniya ce tunda sun rike wani dai wannan nan zai tsaya musu a gobe kiyama ko shi wanda wanda yake wanda ake cewa zai yi ceto din shi ya rika cika baki tun a nan duniya cewa ku je na na yarje muku duk abin da za ku yi ku je ku yi ni zan tsaya muku ranar gobe kiyama kamar yadda aka samu wasu daga cikin waɗanda ake yi wa biyayya sun faɗi haka ga mabiyansu cewa duk abin da kuka yi mu za mu yi muku za mu cece ku ranar gobe kiyama ko ana muzuru ana shahu ruwa sai ta sha kaga waɗannan wato sun samu haɗin wato sun samu matsaya ɗaya da mushirikan farko wanda suke cewa ha'ula ishufa ha'una inda Allah suna cewa waɗannan masu mu ne a gurin Allah suna bauta musu ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa to waɗannan su ne waɗanda suka wuce iyaka wajen tabbatar da ceto ta kowace irin hanya ba bisa ƙa'ida ba sai kuma waɗanda suka kore ceto gaba ɗaya ka ce kuma babu ceto da wanda aka ce ba na gaskiya ba da na gaskiyar duk babu kowa tashi tafi shi shi kawai amma maganar cewa akwai ceto wannan duk ba gaskiya ba ne suka kore ceto rana gobe kiyama musamman ceton waɗanda ake ganin sun yi laifi Allah ta'ala <clears throat> ya karɓi ceto daga hannun annabawa da manzanni da salihai a yi musu rangwame ko a fitar da su daga azaba to wannan kungiya ta biyu suka ce babu wannan ceton kawai wanda kaga <clears throat> wato ya shiga aljanna aikinsa ne kawai ya kai shi kuma tilasta ya shiga wanda kuma ka gan shi a wuta to shi ma aikinsa ne ya kai shi kuma tilasta ya shiga kuma in ya shiga ba ranar fitowa ba maganar waya za a cece shi daga wannan azabar a fito da shi su kuma suka kore dukkan wani nau'i na ceto ba su tabbatar da ceto na gaskiya ba ballantana na karyar duk gaba ɗaya suka suka kwashe suka zubar waɗannan su ne mu'tazila al-khawarij da mu'tazila al-khawarij da al-mu'tazila su suna ganin babu ceto ranar gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta ya shiga kenan ba maganar fitowa al-khawarij a bisa aqidarsu ta cewa dukkan wani wanda ya aikata kabira ya aikata wata abin al-kaba'ira to wanda dan wuta ne kuma ya kafirta in ya shiga wuta kuma ya shiga kenan har abada wanda ita ce aqidar khawarij don haka wanda aka same shi da laifin zina bai tuba ba har ya mutu to wannan ya kafirta kuma dan wuta ne har abada suka ce wanda aka same shi da laifin shan giya bai tuba ba har ya mutu wannan ya je lahira ya shiga wuta har abada kuma kafiri ne tun adan duniya suka ce wanda aka same shi da ƙarya ko bai tuba ba har ya mutu to ya mutu kafiri kuma in ya shiga wuta har abada dukkan wani abu kabira a gurinsu wanda duk ya aikata shi matukar dai bai tuba ba to wanda in ya mutu ya mutu kafiri suka ce kuma in ya shiga wuta zai zauna a cikin ta khalidan mukhalladan finnar to wannan aqidar khawarij ne to tunda ka sun faɗa haka kaga ashe ba za su tabbatar da ceto ba tunda in sun tabbatar da ceto sun warware aqidar su kuma sun ce zai shiga ya zauna a cikin wuta har abada kuma kafiri da kuma su da su ce za a ceci mai kabira kaga kenan sun yi tufka da warwara saboda haka sai suka wato sa kafa suka shure dukkan wani batu batu na cewa akwai ceto ranar gobe kiyama su ba mu'tazila da suka zo su ma suka ce wanda ya aikata kabira fasiki ne ba za a ce masa mumini ba a nan duniya bi manzilatin bainar manzilataini shi ba musulmi ba ba mumini ba shi kuma ba kafiri ba amma aka je lahira kuma in ya shiga wuta ya shiga kenan babu ranar fitowa saboda haka a hukuncin duniya suka saba da khawarij amma a hukuncin suka haɗi. cewa an aka je lahira babu magana da fita daga wutar jahannama al haƙiƙa da khawarij da mu'tazila tamma mu'tazilan farko dukkanin su abu guda ne ya ja su zuwa ga wannan akida wato wuce iyaka da wuce gona da iri da jahilci wajen wajen sha'anin ibada kamar yadda kuka sani khawarij sun shahara matuƙa da gaske wajen abin da ya shafi ibada qiyamul laili yawan karatun qur'ani eh, yawan sadaka yawan jihadi da sauran ayyuka na na musulunci sun shahara da wannan amma kuma akwai jahilci da yawa tattare da su to saboda yawan ibada su kuma ibadar da aka gina ta akan akan jahilci da rashin ilimi yasa suke ganin dukkan wani mai saban Allah ba ma musulmi ne, ba ma ba ne, kafiri ne saboda tsananin da suke da shi wajen wajen ibada suke ganin ya za a yi wanda ya yadda akwai Allah da manzan Allah da wuta da aljanna kuma ya saba wa Allah wanda duk ya haka to bai yarda akwai Allah din ba bai yarda akwai lanin lahira ba bai yarda akwai sakamako ba kawai kafiri ne wannan kaga wannan al-ghuluw fil ibada wuce iyaka wajen ibada ta yadda har aka wuce inda nassi ya ya ya shata har aka ketara aka shiga wasu abubuwa na bid'a wanda ya ja su suka fada cikin wannan muguwar akida mu'tazilan farko su ma suna da wannan suna da tsananin zuhudu da tsananin ibada karanta tarjamar mu'tazila na farko irin su wasil ibn afa da irin su amr ibn ubayd za ka samu suna da wannan gudun duniya da tsananin wato ibada saboda haka su ma sun samu wani nasibi daga irin sifa ta kawarici da haka su ma suke ganin cewa wajibi ne ga Allah ta'ala ya zartar da alwa'ad walwa'id wanda sun san muna yana daga cikin al'usulul khamsa wato gishikai guda biyar da mu'tazila suka gina su akai daga ciki akwai alwa'du wal wa'id infazu alwa'adu wal wa'id Allah ya alkawarin wanda ya aikin kwarai zai sa shi aljanna to wajibi ne yayi haka din Allah ya alkawarin wanda duk ya saba masa zai shigar da shi wuta kuma wajibi ne ya haka wato wujubu infaz alwa'd wal wa'id ala Allah sun wajabta wa Allah ba wai dan Allah ya wajabta wa kansa ba shi Allah yakan wajabta abin da ya ga dama a kansa ba wani ne zai wajabta masa ba kataba rabbukum ala nafsihi rahma wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yakan wajabta wa kansa da kansa abinda ya ga dama yakan haramta wa kansa da kansa abinda ya ga dama ni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu saboda haka ubangiji yana yin wannan amma ba wanda yake masa ba ba wanda zai ce Allah na wajabta maka sai kai kaza ko da mashi'a ko ba mashi'a ko da irada ko ba irada Allah ba a yi masa haka don abin da kaga yayi shi yasa kansa to su a gurinsu ba haka bane suna wajabtawa Allah min babil an-nazar al-aqli ta hanyar hankali cewa a hankalce tunda Allah ya ce wanda ya bauta masa zai samu zai saba sakamako to wajibi ne a kansa sai ya yi hakan kuma ya ce duk wanda ya aiki ba daidai ba sai ya azabta shi to wajibi ne sai azabta shi din saboda haka sai suke ganin baya daga cikin adalci a ce Allah ya fasa kai mai sako mai laifi gidan jahannama bayan ya alkawarin zai haka baya daga cikin adalci kuma ya shigar da shi kuma ya fito da shi ya hada shi da mai abin nan a gidan aljanna su zama tare suka ce wannan duk baya daga cikin adalci don haka sai suka kure shafa'a to wannan kore shafa'a din zila da alkhawari sun yi kuma abu ne wanda ya dore har a wannan zamanin an samu waɗanda su ma sun sun kore ceto din wanda kuka sani dukkan waɗanda tsakito yuna suna kore ceto gaba ɗaya. akwai Muhammad Abdu yana daga cikin waɗanda da yawa daga cikin wasu ra'ayoyinsa ya gina su akan ra'ayin mu'tazila saboda shi ma yana kore ceto irin wanda ahlus sunna suke tabbatarwa cewa babu wannan ceton domin shi yana ganin wato in aka ce akwai ceto to ɗayan biyu ne zai faru ko dai jahilci ko kuma zalunci wato aka tabbatarwa da Allah ceto to kamar an jingina shi ga sifa ɗaya daga cikin sufofin nan biyu ko da an jingina shi da jahilci ko an jingina shi da zalunci shi abin da yake cewa domin idan mutum ya yi ba daidai ba kamar mu a nan rayuwarmu ta yau da gobe rayuwarmu ta duniya da aka ce ga wani ya yi ba daidai ba sai aka samu shugaba ya yi mafi to sai ya samu wanda zai kamun kafa da shi domin a a yafe masa wannan laifin ce tun aka je wurin shugaban shi wanda zai je kamun kafa saboda kusanci da yake da shi da wannan shugaba wanda yanke hukunci to zai je in ma dai masa bayanin wata maslaha ta a kyale mutumin saboda maslaha kaza da kaza da kaza da kaza in ya yadda ya kyale shi kaga kenan da can bai san da maslahar a kyale abu a kyale abin a kyale wannan mai laifi ba ya yanke masa hukuncin a hukunta shi yanzu an masa bayanin abin da da bai da ilimin sa ya fahimci ya kyale shi din yana da amfani bari a kyale shi ce to kaga wannan jingina wa Allah wannan jingina Allah jahilci ne a faɗarsa. ko kuma ya zama na mutumin nan ya je ba wata maslaha ya faɗa ba ta a kyale mutumin nan abinda ne kawai yake cewa wannan mutum namu ne ya kamata kawai a kyale shi to shi kuma saboda ba adalci ne a gabansa ba na ya hukunta mai laifi ce a ni ban san tare ake ba to shi kenan kawai ku kyale shi to kaga anan yace kaga anan kuma zalunci a duk waɗannan sifofi guda biyu sifofi ne da bai halatta a jingina wa Allah ba a jingina masa canza wata iradarsa saboda wani ilimi ɗari'i wani sani ɗari'i sabo da zai zo mata wanda da bai san shi ba ko kuma a jingina masa canza iradarsa saboda zalunci kawai don kawai wani na kusa da shi ne bare kyale shi to bisa wannan shubhar shi ya kore ceto A cewa babu babu magana ceto tunda waɗannan duk sifofi ne da ba su dace a jingina wa Allah ba saboda haka in Allah da kaga ya kyale mutum to daman can zai kyale shi din ko da ceton ko ba ceton ko an yi ceton ko ba yi ceton ba daman can ba zai masa zai masa azaba ba in kuma zai masa azaba wannan ceton ba zai hana masa azaba ba su ahlus sunna sun tabbatar da dukkan nau'uka na ceto na cewa nau'in ceto guda takwas wanda sun tabbata akwai a shafa'atul uzma ceto wanda yake mafi girma wanda wanda ya takaita kan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine al-maqamul mahmud asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan mai wanda za a za a yaba masa Allah ta'ala ya bashi shi kuma yake bance shi da shi wanda zai yi ranar gobe kiyama a mahshara a dandalin hisabi lokacin da aka tashi halittu gaba daya aka tattara su guri daya aka matso da rana kusa da goshin kusa da goshin su ɗanka ya zuwa ga annabi adam kace ya adam kai annabin Allah ne da ya halicce ka da hannunsa ya busa maka ruhinsa ya umarci kuma mala'iku su yi maka sujjada ala tara ma nahnu fihi ala tara ma Ba baka ga irin bala'in da muke ciki ba baka inda al'amari ya kai mana ba ba za ka cece mu a gurin ubangiji ba wato kai mana ceto a zo a yi mana hukunci a yi hisabi kowa ya san inda zai tafi wahala ta ishe mu shine annabi adam ya ce da su ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taba irinsa ba a baya kuma zai taba irinsa ba nan gaba ya umarce ni kada in ci itaciya kuma na ci saboda haka nima ta kaina nake nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ku tafi zuwa gano shine farkon manzo da Allah ya turo doron kasa saboda haka mutane su ranka ya tafi zuwa ga Nuhu alaihi salam ce ya Nuhu kai ne farkon manzo da Allah ta'ala ya aiko ka a doron ƙasa ka dubi halin da muke ciki ka nema mana ceto wajen ubangiji ya fitar da mu daga wannan halin da muke ciki Nuhu ya ce ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taɓa yin irinsa a baya ba kuma nan gaba zai taɓa irinsa ba na yi wa mutane na addu'a Allah ya halaka su sauraka ban san yadda Allah zai da ni yau ba da Allah ya addu'a rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ce to ni ban san yawa ni Allah zai da ni ba haka ku tafi zuwa ga Ibrahim shine khalilullah shine badadayin ubangiji mutane su ranka ya su tafi gurin Ibrahim khalilullah anta khalilullah fil ardh kai ne wanda Allah ta'ala ya ainihin agaza mana ka taimaka mana ka nema mana ceto wajen ubangiji shi ma ya ce ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taɓa irinsa ba kuma nan gaba ba zai taɓa yin irinsa ba na yi ƙarerai guda uku yana nufin a maganganun da ya faɗa na farko inda ya ce inni saƙif lokacin da suka fa nazara nazratan ila nujum fa qala inni saqim yace ba shi da lafiya annabi yazo a fita wato shirka da shi yace a shi ba zai fita ba ba da lafiya na biyu inda cewa bal fa'alahu babban su dinnan shi ya rurusa su ku tambaye su in har suna magana har su gaya muku sana uku lokacin da sarkin masar ya nemi ya kwace masa matarsa hajar da ya tambaye shi ce 'yar uwata ce ya ce to ni ban san yadda Allah zai da ni ba yau da haka ni ma ta na nake ku tafi zuwa ga Musa shine kalimullah shi Allah ya zaɓe shi bi risalati wa bi kalami ku je ku nemi agaji a gurinsa ku nemi ceto a gurinsa suka garzaya wa annabi Musa alaihi salam ya Musa kai ne wanda Allah ya zabe ka yi magana da kai kuma ya rubuta maka littafin at-taura da hannunsa abinan hajar dai kwa sara na sara afuwan sara ya tafi suka tafi gurin annabi Musa alaihi salam suka nemi ya yi musu kamun kafa a gurin ubangiji ya fitar da su daga wahalar da suke ciki saboda matsayin da Allah ya masa nan musa alaihissalam ya ce ubangiji ya yi fushi a yau fushin da bai taba irinsa ba kuma nan gaba zai taba kamarsa ba na kashe rai ba tare da gaskiya ba lalace fawa zaho musa faqada alai. ba Isra’i abin nan ba kiftin da annabi musa alaihissalam ya naushe shi ya masa kutufo ya mutu ya ce to ni yau ban sanya Allah zai yi da ni ba da haka abin ya fi ƙarfi na ku tafi ga isa shi ne ruhullah shi ne kalimatullahi alƙaha ila maryam ku je gurinsa ko ya iya amfanar ku suka tafi wajen annabi isa alaihissalam shi ma suka masa kirari suka faɗa masa matsayin da Allah ta'ala ya yi masa cikin annabawa suka gaya masa halin da suke ciki na wahala suka nemi shi ma ya agaza musu ya taimaka musu ya nema musu ceto gurin Allah annabi isa annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi wani laifi na annabi isa ba a wata ruwayar ya ce an bauta mu mutane na sun bauta mu don haka nima ta kaina nake ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda Allah ta'ala ya rufe annabci da shi shi ne shugaban annabawa duka ku je wajensa suka je ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gaya masa halin da suke ciki a wata ruwayar ruwayar anas yake cewa ana laha ana laha bayan sauran annabawa suna cewa ba laisa lana laisa lana laisa lana su shi kuma ce ana laha ana laha sauran annaba suna cewa mu ba za mu iya ba ba za mu iya ba shi kuma ya ce aiki na ne wani aiki na ne sau da aka ya garzaya ya je ya faɗi ya sujjada ta hatar arshi ya yabi Allah da yaban da ba ya taɓa yabansa irin wannan yaban ba Allah ya kinsa masa kalmomi na yabo da kirari da jinjina ga Ubangiji ya masa ce ba zai iya tuna su ba a lokacin sai a ce da shi irfa ra'saka ya muhammad wasal tu'ta washfa tushaffa dago kanka tambayi abin da kake so a baka kuma nemi ceto a yi maka to sai ce ummati ummati kaga sauran annaba suka ce nafsi nafsi shi kuma ya ce mai ummati ummati to nan ne Allah ta'ala zai karɓi cetonsa a yi fasulul khitab a yi fasulul abin a yi alfasulu bain al'ibad a yi hukunci tsakanin bayi wadda ita ce shafa'atul uzma ita ce al-maqamul mahmud wadda hatta mu'tazila da khawarij duk sun yarda da wannan ba wanda ya inkarin wannan wannan nau'in na cetan ba wanda ya ce bai yadda ba kowa ya yarda da wannan ba a kansa ake rigima ba tunda nan ai ba magana a fitar da wani daga wuta bane a kai shi aljanna saboda haka sun yarda da wannan ba sa ja a kai to wannan nau'i na farko kenan kuma ya banta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yace mu rika idan aka gama kiran sallah mu masa salati mu roka masa alwasila fa innaha darajatun eh, درجة عند الله لا ت... درجة في الجنة لا تنبغي ƙofofin aljanna wanda za a buɗe wa mummine su shiga to wani nau'i na biyu na ceto shi ma dukkanin masu magana akan ceto sun yadda akwai shi ko ba sa ja a kansa alal akalla ko ba su ce akwai ba amma ba sa rigima a kansa nau'i na uku bayan an shiga aljanna a ƙara ma wasu matsayi wato a musu promotion idan da ga wata aljanna da aka tanada musu to annabi ya roƙa musu a ƙara su gaba su je ta gaba ita ma wannan ba a ja a kansa na daidai yanzu magana ce ta an shiga aljanna ba wannan suke ja a kansa wannan nau'i na uku kenan na ceto wannan nau'i shine wanda Allah ta'ala ya faɗa faɗar sa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum waɗannan su ne wanda suka yi imani zurriyar su ta bi su a imani amma aikin su bai kai na zurriyar su ba to sai a hada su ɗaya ya aiki fiye da na ubansa to Allah ya shigar da su aljanna su duka shi da mahaifinsa sai a masa shafa a cece shi sai a hada shi da ɗansa aljanna ɗaya don a ƙara masa wato don ya samu kamalar ni'ima wacce ake so duk da aljanna ya samu ko ɗa ya yi imanin bai kai na ubansa ba uban ya cece shi a ƙara masa a ɗaga masa matsayi masa promotion zuwa aljannar ɗansa ta wannan ma ba sa ja da wannan nau'in na shafa'a shi ne na uku nau'i na hudu nau'in ceton da wanda tasawat hasanatuhum ma'a sayyi'ati khalatu amalan salihan wa akhara sayya sun yi aiki na kwarai sun kuma yi na banza wato ga laifuka ga kuma ayyukan kwarai kuma wanda duk sun yi daidai a mizani ba wanda ya rinjaye wani da su ne ashabul araf to su ma da karshe za su samu shafa'a su ma Allah ta'ala ce su shiga aljanna wannan shi ma ba a ja a kansa saboda wasu shiga wuta ba an fito da su nan alkur'ani ya zo da shi kamar da ke cikin suratul araf haka nan ceto na biyar nau'i na biyar shine waɗanda laifukansu sun yi rinjaye sun yi rinjaye sayyi'atinsu laifukansu sun rinjaye sayyi'atinsu saboda haka ya kamata a tafi da su kawai a je a zuba su a wuta to sai a cece su tun daga mashar tun daga filin mashar maimakon a tafi da su wuta a yi musu rangomi a musu afuwa to samu ceto a tafi da su aljanna kaga ba su ga wuta ba ma gaba daya to wannan suna da suna da ta cewa a kansa Tun da har tarajjaha sayyatuhum ala hasanatihim wannan khaffat mawazinuhu kenan saboda haka wannan fa hawiya su a gurin dole sai ya tafi hawiya din ba maganar a yi masa shafa'a ya tafi aljanna ahlus sunna sun tabbatar da wannan shi ma saboda abin da ahlus sunna suke cewa idan wanda ya shiga wuta mun yarda cewa za a cice shi a fito da shi daga wuta ina ma ga wanda bai ba a mata shi ba kaga shi min babu aula ya samu wannan ceta ga wani can ma har an riga an kai shi kuma daga ba an samu shafa'a an fito da shi to wanda bai shiga ba shi ya fi sauki ma a yabe masa ya shiga tafi aljanna to shi ne nau'i na na biyar wanda suna ja a kan wannan akwai nau'i na shida wanda shi ne ceton mutanen nan da za su shiga aljanna bai gaira hisab wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wannan ya zo a ruwa abu sa'id al-khudri kuma shi ne wanda Okasha ibn Mihsan ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tun a ran duniya ya ce ud'u Allah ya ja'alani minhum an yaj'alani minhum ka roki Allah ya sa ni cikin waɗannan 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Annabi ya ce anta minhum kana cikin su to a mahshar bayan gama hisabi Allah ta'ala zai ce kwashi duk waɗanda babu hisabi a kansu a shigar da su aljanna tun kafin ma a hisabi su za su riga su wuce a tafi da su aljanna to wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi shi da nau'i na bakwai a na shida ko na shida na cito na bakwai shine a ragewa wato wani da yake cikin wuta a rage masa azaba a sassauta masa irin azabar da ake masa to wannan ya tabbata ga Abu Talib ne shi kadai wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi masa saboda kariya da ya rika bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama anan amma kuma ya mutu mushriki bai imani ba wanda Abbas dan uwan Abu Talib din kenan baffan manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zaka amfani Abu Talib ranar gobe kiyama da citanka saboda irin taimako da kariya da yake ba rika baka a duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, za a san sanya shi a baki bakin wuta zahdahin kuma za a sa masa wasu takalma guda biyu wanda kwakwalwarsa za ta rika zaɓaɓɓaka tana rababbaka saboda zafin su yagli bihi bihi ma dimaguhu wa huwa ahlun nari azaban wa yadhunnu annahu ashaddu an-nasi azaban shi ya dukkan ‘yan wuta samun sauƙin azaba amma kuma zai rika zaton cewa ba wanda ya kai shi shan azaba saboda tsananin azaba to wannan ceto ne khas na musamman wanda annabi sallallahu alaihi wasallama aka bawa kuma abu talib kawai yace zai yi wa ba ji cewa ya ce zai ma wani ba wannan baya kore cewa kafirai wanda suka mutu a kafirci ceto ba zai amfane su ba ba tanfa'u shafa'atu shafi'ina wannan ba zai wannan ceton ba zai kora wancan ba wato wannan abin da zai faru din ba zai yi karo da waccan ayar ba saboda waccan ayar ana magana cece su abin da su daga wuta saboda kan nau'in ceton da ake korewa a can daban da wanda cikin wannan hadisi yake tabbatarwa daban saboda ka ba hanyar su guda ba wannan shine nau'in ceto na bakwai nau'in ceto na takwas shine ceton waɗanda suke masu saban Allah wanda suka mutu suna saban Allah kuma aka shigar da su wuta saboda zunubansu ko a cece su daga baya fito da su a kai su aljanna to wannan shine babban abin da kaware da mu'tazila suke ta kaddama a kansa ikhrajul usati almu'minina minan nar a fito da su daga wuta suka ce in sun shiga sun shige kenan mu'mine suka ce ah, abin da ahlus sunna suka ce a za a fitar da su Allah zai bada damar masu ceto su ceto wannan ya tabbata hadisin ceto na abin da ya tabbata hadisin abin sa'id al-khudri wanda ake kiransa hadithul jahannamiyyin waɗanda za a sa su ta jahannama daga ba a fito da su sun kone sun zama kamar gawayi ba irin sannan Allah ta'ala ya sa su sake fitowa da da wata sabuwar rayuwa da wata sabuwar halitta sabuwar kira ta musamman kamar yadda tsiro yake fitowa a bakin ruwa wato za za za kwarara musu naharul hayat ƙoramar rayuwa sai sake tsirowa fito da su sababbin halitta fil su fito Allah ya sa su a aljanna wannan shine kawari suke korewa da mu'tazila wannan kuma aqidar su ta faru tun ma tun ma lokacin sahabbai wasu sahabbai suna nan da rai kamar yadda yake cikin hadisi sai muslim ruwayar ah, hadisin abu sa'id al-khudri wanda tabi'in nan da ake kiran shi yazid al-faqir yazid ibn suhaib al-faqir da kuma falak ibn habib wanda dukkan su tabi'ai ne mun zo daga basra hadisin jabir afuwar ba hadisin abu sa'id al-khudri ba hadisin jabir sun taho daga basra suka zo za su tafi yaji suka zo madina sai suka samu jabir ibn abdullah da halkarsa ta karatu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi masa tambaya akan sha'anin ceto shine sai ya koro musu wannan hadisin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda da sun kasance a ra'ayil khawarij amma da suka ji wannan sai suka watsar da wancan ra'ayi nasu suka rike ra'ayin da suna tabbatar wanda yana nuna kenan an samu waɗanda suka bi wannan ra'ayin saboda jahiltar hadisan da suka zo a babin suka rike wasu umumat wato wasu nassoshi da suka kore ceto gaba ɗaya sai suka zaci cewa duma wani ceto babu shi daga baya kuma da suka ji hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da ceto ga wasu wanda suka shiga wuta a fito da su sai suka dawo suka saki wannan ra'ayi saboda kaga ashe masu wannan ra'ayin iri biyu ne akwai wanda saboda jahilci ne yasa suka fada cikin wannan ra'ayin wasu da suka fahimta sun saki sun zubar akwai kuma waɗanda tsabar kawai taurin kai ne da inadi musamman ma mu'tazila na baya-baya tunda baya-baya ahlus sunna sun yi ta fito da waɗannan hadisai ana ta karanta su domin a yi gyara ga wannan mummunar fahimta ɗin, amma da haka wasu suka toge akan wannan fahimta din kamar namu na yanzu da ana karanta musu hadisan suna ji yau da gobe amma sai su tattara su yi watsi da su su ce hadisai ne da suka ci karo da alkur'ani ko ta ina suka ci karo da alkur'ani ban sani ba ba su ce hadisai ne da sun ci karo alkur'ani alkur'ani ya ce ba ceto saboda haka mu mu ma a gurinmu ba ceto tare da cewa alkur'ani bai kora ceto duka ba bali ya tabbatar da wani nau'i na ceto da istisna'in da aka yi man zalla zai shawo inda illa bi izni wala la yashfa'una illa liman irtaba to sanda wannan istisna'i yazo ya nuna akwai abin da aka kore akwai kuma abin da aka tabbatar an kore wani abu an tabbatar da wani abu to magana kuma ceto ce ake yi aka kore wani ceto sai aka tabbatar da wani nau'i na ceto kaga ashe alqur'ani ya kore ceto duka wannan ba daidai bane saboda haka hadisai sun zo na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai yi ceto ya tabbata a cikin sayo muslim Allah ta'ala bayan an annabi ya yi nasa to zai ce shafa'al nabiyuna shafa'al mursalun shafa'al shafa'atul mala'ika wa shafa'al nabiyuna wal mursalun wa lam yabqa illa arhamur rahimin ce annaba mala'iku da annaba duk sun yi ceto ba wanda ya saura yanzu wanda bai ba sai mafi tausayin masu tausayi shine Allah saboda haka sai ya fayaqbidu qabdatan min narin fayukhriju aqwaman lam ya'malu khairan qattu ubangiji ya yi damka ta wasu mutane daga cikin wuta ya fitar da wasu mutanen da ba su taba aikata alkhairi ba tun da suke sauraka ba abin da ya yi saura a tare da su illa kalmar la ilaha illallah kun san game da adam sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshen duniya za a wayi gari wanda yau da gobe ana ta manta musuluncin har a wayi gari mutane sai dai kaga kawai suna dai faɗar la ilaha illallah amma ba san komai game da ita ba ba azumi ba sallah ba azumi a sai sun dai samu iyayensu suna cewa la ilaha illallah saboda ka suma, suma suna faɗa to za waɗannan za su mutu daga kansu kuma waɗanda za su zo kuma shi ke ba maganar kuma addini kwata-kwata wanda a kansu ne alkiyama za su tashi to kaga akwai ashe waɗanda za su zo ga su da kalmar la ilaha illallah suna faɗarta amma ba azumi ba sallah ba wani abu da gaba ɗaya sun jahilce shi ba san shi ba saboda an yi watsi da musulunci da kun san yau da gobe kullum musuluncin sassaka saki ana ƙoƙarin sare shi ana ƙoƙarin ainihin kawar da shi daga zukata daga rayuwar mutane to haka abin zai yi ta tafiya zai ta tafiya har a waye gari a mutanen girki da za su rika cewa a dawo a bi Allah ayi kaza ayi kaza har su zama sun kare mutane su ta tashi cikin jahilci har a waye gari kawai musulmi abin da ya sani la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma banda wannan bai san wani abu sallah azumi wani a ibada ta musulunci ba wacce ya sani to irin wannan kalmar tauhidu za ta amfane su bayan Allah ta'ala ya musu hukuncin da zai musu an yi ceto gaba daya to shine fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju aqwaman lam ya'malu khairan qattu to lam ya'malu khairan qatt sune irin waɗannan ba wai ana nufin mutum ya zauna baya sallah baya azumi baya komai ya ce ta ya shiga cikin wannan damka ta ubangiji a fito da shi don haka ka a damu shi dai din nan koya za a yi ko me zai faru dai ta ya tafi aljanna a'a a nan akwai waɗanda Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su kuma saboda jahilci da yadda musulunci zai ta zama ba ko har a waye gari ba a san kuma ba illa kalimat ah, la ilaha illallah sannan kuma a waye gari babu ma babu ba mai cewa la ilaha din la ilaha illallah din to wannan ya nuna cewa Allah zai yi ce abin da annabi mala'iku za su yi ceto annaba za su yi ceto da manzanni sannan salihai za su yi ceto sannan kuma Allah ta'ala shi kansa zai yi cetonsa na karshe a fito da waɗansu mutane da zai fito da su daga <coughs> daga wuta hadisin Anas dan Malik wanda mutanen Basra suka yi tawaga suka je suka same shi tare da zai da sabit ibn aslam al-bunani da suka ce ka zo mu je kai mana tambaya gurin Anas dan Malik suka je suka same shi yana sallah walaha hadisi yana cikin sahih muslim yana sallah walaha bayan ya gaba ya zauna suka zauna sabit al-bunani yace da shi ga mutanen Basra da Kufa ɗan uwanmu da ke Basra da Kufa can lokacin Basra da Kufa ta shahara saboda khawarij sun yi karfi a basra da kufa kawari sun yi karfi a lokacin a basra da kufa sauraka sun yada wannan akidar ta babu ceto wanda duk ya mutu ya mutu kafiri ya mutu yana sabon Allah ya mutu kafiri kuma ya shiga wuta ya shiga har abada sun sa wa mutane shubha da yawa a kansu don haka lokacin da suka buƙaci su san wani abu game da wannan mas'ala sai suka ɗauki sabit ibn aslam bunani yana ɗaya daga cikin makusantan almajirai na Anas ibn Malik suka je suka samu Anas lokacin ya tsufa kan abin da ya rage a rayuwarsa ba yawa suka same shi yana sallar walha bayan ya gama suka zauna daman sun gaya wa shi sabit cewa kada ya musu kada ya masa wata tambaya kafin maganar ceto din nan ita suke so a fara tambaya musu dan ka je a yi maganar wata magana kuma karshe a manta da zancen ceto su wannan ne ya kawo su to shi da ya musu suka yi masa tambaya shine sai ya ja musu ya karanta musu hadisin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na shafa'atul uzma wanda karshen ta kuma akwai ceto daga wuta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce je ceci man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min iman wanda a cikin zuciyarsa akwai ƙwargwadon ƙwayar sha'ir ta imani sha'ir nau'i na alkama a je a ceto shi ya je ya ceto annabi je ya wannan ceto duk wanda yake fi qalbi misqalu sha'iratin min iman annabi ya ceto shi a fito da shi tafi da shi aljanna sai ya dawo ya kuma faduwa gaban ubangiji ya sujjada ya yi wa Allah kirari ya yabe shi ya masa jinjina a ce ka daga kanka irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa daga kanka tambaya abin da kake so nemi ceto a baka ce ya ubangiji al'umma ta dai a sake cewa je kaka fito da man kana fi kalbi misalu khardalin min iman saboda kaga an kwashe wacce tsabakar ta tafi aljanna sai kuma a zo a kuma kwasar wanda akwai kwayar komayya ta imani a zuciyarsa sai ya dawo kuma ya kuma faduwa gaban ubangiji ya sujada ya yabi Allah ya masa kirari iri-iri a ce ɗago kanka tambaya abinda kake so ka tambaya nemi ceto a maka. ya ce ya ubangiji al'umma ta a ce kuma komawa wanda ka samu fi kalbihi adna adna misqali kardalin min imanin fito da shi sai a je a fito da nabi fito da wannan Anas ya gaya musu iya wannan lokacin da suka bar shi za su tafi sai sabit ibn aslam al-bunani ya ce mu biya ta wajen al-hasan al-hasan al-basri a lokacin yana halin buya daga zalincin al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi wanda yake bibiyar malamai na kakkashe su ya kashe sa'id ibn jubair a lokacin al-hasan al-basri yana koyi sai ya ce su biya wajensa duk da bai gaya musu dalilin da yasa sa ya ce su biya gurin al-hasan al-basri ba yana so sai sun je can za su ji dalili suka je suka yi sallama suka sami alhassan albasri suke gaya masa suke tambaya suke gaya masa daga wajen anas ibn malik suke kuma ya ba su labarin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama kan ceto suka karantowa Hassan al-Basri wannan hadisin gaba daya sai ya ce iya abin da ya gaya muku kenan suka ce iya abin da ya gaya mana kenan ya ce to akwai abin da ya bari ban sani ba mantawa ya yi ko da gangan ya bari ya faɗa mana wannan hadisin lokacin yana cikin ƙuruciyarsa to kafin ya yanta wajen shekara ashirin baya akwai wani abu da yake ƙara ƙarshen hadisin sai suka ce dan Allah ka gaya mana sai ya yi dariya ce kun cika gaggawa dama Allah ce wa kulkal insano a jula ba ni ne maganar ya rage wani abu ba to ku ya kuri mana ku ba zan gaya muku ba zan gaya muku ba saboda haka sai ya ce sai ya gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma karo na hudu hadisin da ana sai gaya musu karo uku zai je ya nemi Allah ta'ala ya bashi dama ya je ya ceto amma Hassan al-Basri shi lokacin da suka ji hadisin daga wajen Anas sau hudu ne to sai al-Hassan al-Basri ki ce ban sani ba manta waye ko da gangan ya bari kaga anan bai ce kai wannan ba daidai ga muku ba saboda ban sani ba ya manta ne ko ku da gangan ya bari saboda wata hikima ce akwai karo na hudu da zai zo Allah ta'ala ce ka je ka ceci wanda duk ka sani wato duk wani wanda yake yana da imani wa lam ya'malu khairan bai su ma taba yin aikin wani alkhairi ba to ne al-Hasan al-Basri yana nufin ko dai ya manta saboda shekaru ko ku a'a kada ya faɗa musu wannan na ƙarshe din wasu saki jiki ta ce a ah, to ashe dai akwai ceton ma wanda ba su yi komai ba don haka dan mu ba mu wani abu ba wanda damuwa dan adam wani lokaci yana da irin wannan mummunar fahimtar lokacin da za a yi kokarin a gaya masa abin da zai kara masa himma sai kuma ya sage masa gwiwa to shi yasa ce ban sani ba da gangan ya ki gaya muku saboda kada ku je ku saki jiki ku rashi yaiki ku dauka da akwai ceto irin wannan ba wani damuwa to ku kula wannan ceton akwai damuwa tunda sai an shiga wutan nan ai ka haye gadar gaba ɗaya ka shige aljanna ba tare da ka ai wannan shi ne komai ko da za a cece ka aka ce dai sai an kona ka a wannan wuta A akwai tashin hankali saboda haka ya za ka saki jiki ka ce kai ka shigo cikin waɗanda sai an kona su sannan a a cece su a fito da su to waɗannan hadisai waɗanda su ma akwai wasu da yawa kusan hadisan shafa'a hadisai ne mutawatirai hadisai da suka zo ta hanyoyi daban-daban hadisin abu sa'id al-khudri hadisin abdullahi dan abbas hadisin jabir hadisin anas hadisin aisha hadisai da yawa wanda har ta kai wasu malamai sun ware ma a mas'alar shafa'a sun yi rubutu a kanta tun ma a da can kamar dara kutni yana da juz'un fi shafa'a kamar da yake da juz'un fi ru'ya da ya tara hadisan da suka yi magana akan ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama da ceto da wasu annabawa da kuma salihai za su yi ranar gobe kiyama wanda duk yake so ya rabauta da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama da ceton salihai to ya rike tauhidi don ko kula za ku ga cewa duk wanda za su samu samu wannan ceton su ne ahlul tauhid ashe tauhidi shine babban sababi da zai sa bawa ya samu ceto ranar gobe kiyama mu duba hadisin Abu Hurairah wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim Imam Ahmad abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah ya ma'aikin Allah waye zai fi cin moriyar ceton karanar gobe kiyama to wane ne zai fi dacewa ya ci moriyar cetanka, wanda shine yake da aulawiya priority shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi laqad zanantu ya aba huraira alla yas'al la yas'al yas'aluni an hadha alhadith ahadun awwalu minka da man tsammanin da nayi ba wanda zai riga ka tambaya ta wannan hadisi lima ra'aytu min hirsika ala alhadisi saboda yadda naga kwadayinka da naciyarka akan sha'anin hadisi kaga wannan shaida ce annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira da haka wani ba zai koma gefe kuma yana cewa ya me yasa Abu Huraira ya fi kowa yawan hadisi ba annabi kansa ya masa shaida da cewa yana kwadayi yana da naciya kan sha'anin hadisi ce lima ra'aituka min hirsika ala alhadith saboda na san kana da naciya akan hadisi don haka kai nake tsammanin ka riga kowa yi min wannan tambayar sai ce asadun an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw min nafsi wanda yace la ilaha illa Allah yana mai ikhlasi da tsantsanta wannan kalma a zuciyarsa wata fito daga zuciyarsa da gaske yake cewa la ilaha illallah ba kawai yana faɗarta da baki ba ba tare da ya kudirce ma'anarta a zuciyarsa ba kaga kenan idan mutum yana son ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin za samu shafa'a aka ce shafa'a kalmar tana da faɗi ba ina nufin ta nama din ba a'a duka shafa'a ma to zama akwai tauhidi a zuciyar mutum sannan abu na biyu tun ya rika yawaita karanta qur'ani shi ma yana daga cin asbabus shafa'a يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا أو شهيدا لأهله نبي تشكو كرنت القرآن إلى نقوم كياما زي زونا من شفاعة yana mai shaida yana shafa'a ceto ga masu karatunsa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin alqur'ani ya ware suratul baqara da ali imran ko musamman ma kuma suratul baqara saboda cikin take da mafi girman aya Allahu la ilaha illa hayyul qayyum saboda haka wannan shi ma yana daga cikin asbabus shafa'a yana daga cikin asbabu shafa'a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da roƙa masa wasila annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji mai kiran sallah yayi kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa ku rika bin sa a baya sannan ya gama ku yi min salati was'alu li wasilata. to wanda zai wa annabi salati ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته annabi ya ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah shi yawan ayuwa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman irin wannan lokaci bayan kiran sallah da kuma fadar wannan addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin abin da yake jawo mutum ya samu shafa'a ranar gobe kiyama yana daga cikin abin da yake sa mutum ya samu shafa'a ranar gobe kiyama wato in ya mutu a samu mutum arba'in a wata ruwa mutum ɗari su yi masa sallah shi duk wanda ya mutu mutum arba'in suka yi masa sallah ko mutum ɗari to za su zama masu cetonsa ranar gobe kiyama yana daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya samu ceto mutuwa a madina na beke wanda ya haƙuri a kan wahalhalin madina da zafinta da rashin wato masassarar cikinta zai zama wato zai zama cikin waɗanda zan ceta na gobe kiyama waɗanda suna cikin asibab. na samun shafa'a Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda za su samu shiga aljanna kuma a ɗauka kamar basu da ceton annabi sallallahu alaihi wa wasallama wannan shine abin da za mu iya faɗa ko za mu karanta a yau a sati na gaba ba zan samu zuwa ba sai na samansa insha Allahu da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in min wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mai tambayar ko mai tace eh, ko yace mace ce take da ciki wata biyu amma sai ta rika ganin wani ruwa mai gauraye da jini mai ke hukuncin wannan jini dangane da sallah to cikin maganganu biyu na malamai game da jinin mace mai ciki shin tana haila ko ba ta haila maganganu biyu da malamai suka yi magana mafi karfin hujja kuma wanda daga baya bincike na likitanci ya kara goya mata baya shine macen da take da ciki kuma ba maganar haila tana da ciki to shikenan tana da ciki maganar haila duk wani jini da zai fito jini ne na matsala shi yasa ma ya kamata ta yi sauri ta ga likita dan gada ta yi bari zai iya haifan mata da barin abin da take dauke da shi na ciki Allah ta'ala ya bambance iddar a mace mai ciki da iddar wacce take jini aka sanya ciki ya zama a wato alama ce da idan aka haifi mutum shi kenan ba a kuma maganar wato maganar samun maganar kuma wani ciki sabo ko maganar idda don abinda take da shi don abinda duk lokacin da ta haihu to shi kenan aka sanya jini kuma ya zama alama ce ta ma ta fita daga cikin idda idan ta yi jini uku ta fita daga cikin idda idan har ya kasance jini ɗin zai iya zuwa koda da ciki wanda kuma shi ciki sai an haife shi ne ake fita daga idda kaga bai zama jini alama ce ta fita daga idda ba to wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka bayar a baya akwai maganganu biyu na Aisha radiyallahu ta'ala anha wata ruwayar ta ce jinin mai ciki haila ne wata kuma ta ce ba haila ba ne jini ne na larura to wannan ruwayar ta biyu ita ce tafi daidai da da maganganun da likitoci suka yi daga baya na cewa mace in tana da ciki to babu wani damar ma wani jinin haila ya kuma fitowa dan shi alama jinin haila alama ce da yake nuna mahaifa a shirye take yanzu ta yi ciki to da zarar aka samu ciki shikenan shi kuma ya gama aikinsa. sa kaga babu maganar ma a ce kuma ya sake zuwa kuma yayi bayanin cewa mahaifa a shirye take babu magana kuma wannan saboda ka in ta ga jini tana da ciki wannan jinin larura ne ba zai hana ta ibada ba sai ta je ta ga likita domin ta samu magani wannan kuma ya ce yana son masa bayani akan nasabar da ke tsakanin wannan hadisin da ake cewa idan mutum ya saki matarsa bai taɓa saduwa da ita ba to ba za ta auri wani ba sai na farko ya ɗanɗani zumarta da kuma wannan ayar wa in hunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum har zuwa ƙarshen ayar to wancan magana da ka faɗa ba hadisi ba ne ba inda aka faɗa haka saboda haka wata magana ce a cikin kwakwalwarka wacce babu ita sai kuma kaza ta zo ta ci karo da aya sai kake neman mafita to abinda za ka yi kawai ka kwashe wannan magana da ka zubar da ita ba ita maganar ba za ki auri wani ba sai hatta ya zuko usailataki wata zuko usailatahu wannan maganar matar da mijinta ya mata saki na uku matar da mijinta ya mata saki na uku take so kuma daga baya ta koma gidansa annabi ce sai ta yi auri wani kamar yadda Allah ya faɗa hatta ta kiha zaujan gaira to in ta aure shi kuma ba kawai daga an daura aure ba shikenan kuma ya ce ya sake ta sai ta tare ta san shi ya san ta wannan maganar wanda aka yi wa saki na uku kuma take so ta koma gurin mijinta na farko saboda haka kaga ba shi da alaka da ita kuma ayar tana magana game da matan da kuka saki ba tare da sun tare ba alhalin an yanke musu sadaki to sun ci rabin sadakinsu sai dai in su sun yafe suka ce mijin ya rike ko shi mijin ya yafe ya ce ta rike duka wannan kuma tsakaninsu ne wa an ta ku akrabu littaqwa ni ne wani kamfani ya ɗauke ni da in sayo mashi babura bashi su biya ni cikin shekara ɗaya kuma suka ce za su saya akan dubu ɗari ni kuma na ce sai dai sai akan dubu ɗari da ashirin suka yarda da haka kuma suka saya na basu to malam ya halaccin wannan ciniki yake wato ba ya riga riga ya yi irin wannan kamata ya kai tambaya kafin ka yi amma ka saya ka basu kuma ka zo kana za ka je kwata kayan ka ne to idan ka riga ka sayi abu kana da ikon ka sayar da shi ko nawa ka ga dama akwai ba'u tafsir da malamai suke ta magana a kansa kuma jin mun sha magana a kansa ce ka ce ga hajarka za ka sayar da ita amma bashi za a biya ka sama da da yadda ake sayar da ita a kasuwa ana sayar da ita a kasuwa naira goma ka ce kai za ka bayar bashi amma naira sha biyu to gana biyu ce malamai suka yi wasu suna ganin ba wani abu tunda kayanka ne kuma ciniki ɗaya kai wato ciniki ɗaya ne kawai za ka sayar bashi amma ga kuɗin da kasa ga haka wannan babu damuwa wasu kuma suka ce a'a ya kamata ka karbi kuɗin da ake karɓa na wannan haja ɗin kakka ƙara saboda in kai ƙari me yasa ka yi saboda za ka ba su zaka ka ɗaga musu ƙafa za ba su lokaci to kenan ka ƙara musu kuɗin ne saboda lokacin da ka ƙara musu ya zama riban nasi'a da haka suka yi hujja da hadisa abu huraira babba a bai a taini fi bai a falahu au kasu huma au riba wanda ya yi ciniki biyu a ɗaya wato in za ka saya yanzu ga kuɗinsa in kuma sai an jima za ka biya ko sai gobe ko bayan wata ɗaya to ga kuɗinsa da ƙari to hadisin ya ce falahu au kasu huma abinda ya halatta ya karɓa mafi karancin farashin au riba ko kuma ya karɓi mafi yawancin ya karɓi riba to masu cewa ya halatta suka ce ai wannan ana maganar bai a ne ne to kai ciniki biyu ka ce yanzu ga kuɗinsa in an jima ga kuɗinsa ko gobe ga kuɗinsa amma wanda daman ciniki ɗaya ne ba biyu ba ba zai shiga ƙarƙashin hadisin ba haka yawanci dai malamanmu musamman malaman mamlaka malaman saudiya ba sa ganin haramcin irin wannan ciniki idan an yi shi da siga ɗaya su sheik nasiruddin albani su kuma suna ganin haramcinsa ko da siga ɗaya ko da siga biyu saboda haka matsalar dai akwai khilafi kuma khilafin yana da ƙarfi kwarai daga sai dan tsohon khilafi ne sai ibn qayyim suna ganin ba komai in dai har fuska ɗaya ce cinikin A idan ka sai abu naka ne kana dama ko nawa ka sayar na sai abu naira goma ina dama in sayar naira sha biyar naira ashirin naira ɗari ina ga dama in sayar naira biyar ma ina damar in ba da shi kyauta nawa ne ba a haramta min ribar da zan ci ba komai yawanta abinda dai kawai musulunci yake cewa ka yi rangwame mai kai sauki kada ka so tsanantawa rahim Allahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah yana tausaya yana jin kan bawan da yake da sauki idan zai saya ko zai sayar in zai saya kada ya kure mai kaya saboda neman sauki ya kula mai kaya nan so yake sayar saboda haka bi ya kure masa ribar ko ma gaba ɗaya hana shi riba saboda ya kula da bukatarsa wannan bai dace ba tunda ya sai kayan nan ne don ya samu wani abu shi ma to in ka kula cewa abin da ya samu ɗin ba wani abu ne da zaka ji cewa ya hauka to ka sakan masa ka bashi kuɗinsa. ka zama mai saukin kai amma irin masu cinikin nan na keke da keke ayi tabi yi tabi ana cin dunduniyar mai kaya musamman ma an ga cewa a matsayi ya fito tun safe bai yi ciniki ba shi rana ta tafi faduwa yana nema abin da zai koma da shi gida an zo ya sai ga ana ta matsa masa to wannan musulunci baya son haka sannan kai ma da zaka sayar kakka nemi ka zuga wa mai saya kuɗi saboda kaga yana da bukata ko watakila kai kaɗai kake da kayan ko kuma a'a bai san kan wannan kaya ba shi ma dai ana so ka bi abin saffa saffa ka bi shi a hankali to kai ma sai ka samu tausayi da rahama ta ubangiji wannan shi abin da musulunci ya zo da shi amma da za ka sai abu naira goma ka sai da shi naira ɗari ba a cewa abin da ya yi sama wato naira casa'in da riba ce ka san wasu saboda jahilci cewa suke yi yan riba ta yawa riba ce a riba ko nawa ce ba riba ba ce sai dai kawai a ce ga wanda yana sauƙaƙawa bayan Allah shi ma Allah sauƙaƙa masa الراحمون yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama a wanda yana neman tausayawa daga ubangiji zaka shi ma yana tausaya mutane ga wanda kuma baya tausayawa nan ne kawai bambancin su amma ba wai haramun ya ci ba don haka kayan da ka saya kana dama ka sayar da shi dubu ɗari dubu ɗari da ashirin ba ka da matsala inda naka ne yanzu haƙƙinka ne mai ingancin wannan hadisin man ayyara a kawo bi zabbin lam ya mutu hatta ya amalahu to wanda ya kunya ya iya tozarta ɗan uwansa ya tauna masa asiri ya yi masa gori saboda wani laifi da ya yi to ba zai mutu ba sai ya aikata shi wannan hadisi yana cikin turmizi amma ban iya tuno ingancinsa sai dai ka bi ni bashi sannan kuma ya ce a gaya masa sunayen don Allah a gaya min sunayen wasu ƙananan littafan shi'a da zan iya hujja da su ga 'yan shi'a to ai ba a gaya maka sunayensu ba ko da an gaya maka sunayensu ba lalle ka same su ba na farko dai ahlus sunna ba sa sai da littafan shi'a su kuma 'yan shi'a ba za su sayar maka ba in sun gane ka ba za su sayar maka ba sai dai in wato ka yi ɓadda ka yi shiga burtu ka je kana wasu 'yan maganganu to watakila sun yarda da kai <laughs> su sayar maka amma haka kawai sun fahimci kai sunna ne to ɓaɓɓoye littafan suke wannan haka ne ba kamar mu ba da mu. neman kai ma muke da shi wa zai saya wani ma a zo ana tarabawa kyauta su ɓaɓɓoyewa suke yi saboda haka ko da ma mun faɗa ba lalle ne ka iya in ka samu usulul abin alkafi na alkulaini kamar ka samu bukarin su ne akwai alkafi akwai usul dinsa da furo dinsa in ka samu wannan shi kansa Za ka iya hujja da shi domin littafi ne babba a gurin su ɗaya daga cikin littattafai hudu da suke takama da su kenan kamar da kake takama da bukhari me matsayin eh, shi'a dangane da shafa'a wannan tambayar tana da kyau domin karatun da muke yi maganar shi'a ne a ibn taymiya yake yi saboda haka ba mu shi'a kamar da muka taba faɗa in ba amanta ba a aqida su mu'tazila ne an gane ko da faɗa aqida shi'a a mu'tazila mu'tazila to an faɗa aqida shi'a saboda haka suwa suna kore ceto suna kore ceto gaba daya saboda haka suna tare da mu'tazila a wajen kore ceto wani aiki ne ya dace da matar aure ta yi a cikin ayyukan gwamnati aikin da babu saban Allah a ciki ba ta saba wa Allah ba da tashi wa dokokin ba ina tambaya game da matsayin jinin da ke zuba ga mace da ta yi bari jinin da mace ta yi bari jinin biki ne duk jinin da zai fita daga mahaifa bayan abin fitar da abin da yake cikin ta sunansa a jinin biki ya labarin annabi isa alaihi salam game da cewa zai dawo duniya don wasu daga cikin ayoyin alkur'ani sun ce allah zai tambaye shi cewa kai ne ka ce abauta mun maka har zuwa ƙarshe sai annabi isa ce tsarki ya tabbata gare ka kai ne ka fi ni sanin abinda suka aikata bayan ka karbi raina ta wani tsohon matsala ce ina ga kamar a ce ya kamata a ce an wuce ta annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba in ya dawo annabi zai dawo ko ba annabi ba kaza kaza mutum ita abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisansa mutawatirai ba hadisi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hadisai da yawa da wani malami da ake kira al'anwar al-tashmili ya yi suri wani littafi a tasirih bi ma tawatara min nuzulil masih hadisai ne da yawa ibnu kasir ya kawo su a cikin albidaya wa nihaya cikin tafsirinsa da dukkansu suna tabbatar da dawowar annabi isa alaihissalam wasu suna cikin sahih bukhari da muslim wato suna cikin sahihaini annabi ya faɗa saboda haka duk wata fahimta da za ka yi wa aya alqur'ani bayan fahimtar annabi sallallahu alaihi to ba fahimta ce mai kyau kaje fahimtar ka dawo kan ta manzo sallallahu alaihi wasallam annabi zai dawo ba annabi zai dawo ba Allah dai ya riga ba shi annabci tuntuni ko ba taba jin cewa an ba wani annabci ba an dawo an masa ritaya annabci shine Allah ya aiko ma mutum mala'ika ya karantar da shi wani abu na wahayi wani abu da ya shafi addini a yi kaza ko a bar kaza wannan shi ne annabi to aka riga aka yi wannan ada a ce wannan karantar wanda aka yi maka an kwace an riga an yi masa saboda aka ya riga ya samu wannan annabi sai dai in ya zo kamar yadda hadisai suka nuna zai yi hukunci da abinda wannan shari'a da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa annabi ce lauka na musa hayyan Ba wa sai awo illati ba'i. annabi Musa ma yana da laifi zai bi saboda haka shi ma annabi Isa in yazo annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi shi yasa lokacin da zai zo zai yi sallah bayan mahadi wai shi cewa imamukum minkum zai yi sallah bayan mahadi mahadi ɗaya da cikin wannan al'umma shi zai jagorance annabi Isa alaihi salam a sallah saboda haka bayan hadisi ya tabbata duk wani tunani da mutum zai yi sai dai aje shi ayar ba ta nuna cewa annabi Isa ba zai dawo ba ana maganar ranar gobe kiyama falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa ala kulli shay'in shahid wani abu ne da ya shafi sannan alwafat a yana nufin yana nufin mutuwa da gaba daya ko kuma a'a sawa mutum bacci shi kansa wa huwa allazi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kalmar wafati ba tana nufin mutuwa furs ba gaba daya an gama abin nan Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha don kalmar kalmar falamma tawaffaita ni ka dauke ta da matsayin da ka kashe ni kuma ka dauke ta ma a matsayin kashe ni a lahira ake maganar ba a nan duniya bane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abu ba mu da abin da zamu illa samaina wa bana dukkan wani abu da zamu kawo na tunani sai dai idan muna kare hadisan to kuma zamu ce kariya ne to yana buƙatar ko mu kawo wasu dalilai da su nuna hakan ne duk abin da kace kariya ne to akwai dalilin da yake nuna kariyar ne daga cikin babu sanadin da zai inganta malamai su tawatiri a kansa kuma kawai ka zo ka bushi iska kawai ka ce karya ne to sai abin ya zama wasa kowa ya ji abin bai mata ba kawai zai bushi iska shi ma ya ce karya ne shi ke na magana ta wuce kaga addini ya zama shirmi to sai ya zama komai yana da ka'ida ka ce karya ne sai ka ɗauki hadisan nan ka sa su a cike ne wannan hadisin ga dalilin da ya sa ya zama karya saboda a cikin sanadinsa akwai wani da wani da wani makaryata ne kowa da wani malamai sun soke su wannan ma haka wannan ma haka in kai haka to an san da ilimi kake magana amma kawai ka dubi abu ka ce karya ne wata rana wani sai dubi sahih buhari din da muslim ce duk karya ne me bambancin ka da shi ba ku da bambanci kai ma ba wata hujja ka bayar ba da yake nuna karya ne kawai dai ka karanta wata aya ban gane ba shikenan sai kare hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba daidai bane akwai wanda sun ce ba gaskiya bane saboda ba ba lalle sun yi bincike akan hadisan ba ila sun bincike akan hadisan ba su faɗa ka ba wanda suna da uzuri wato ba cewa aka yi wanda ya ce ba gaskiya ba ne ko kafiri ne ko a'a ta yi iya mablagu min ilm abinda abin nan ya karanta ya faɗa akwai kuma waɗanda su kuma sun yi karatu a cikin hadisan sun tara su sun bi su har ta kai ma suka fahimci mutawatirai ne kaga waɗannan suna da abin da ya fi na waɗancan don haka daman shi a ilimi haka yake in wanda ya kawo nashi wanda ya kawo nashi wanda ya fi karfin hujja sai a bisha a saki wanda hujjar suke da rauni amma dai a takaice dai wannan matsalar tsohuwar matsala ce da an yi maganganu da yawa a kanta an wuce ta da fatan Allah sa mu fahimta mu gane sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in